nna hey chima awa to set hey come for big man eh i just come back from work eh eh na don kasuwa come on samuel na yari ya you don be go akuya for my house na lawyer na me ewu eh! ewu hey come for big man this thing no go happen my daughter my daughter hey i just come back home ina ojuwa gida kawai hannu na na dole mutu yi koma akuya i no go believe this thing.

if if to say na sell e for better sell yes huh? even to go market and sell am e go cost pass no hey, na wetin uh, come o i just dey ask you uh, nobody wey na dey sick beki beki ni uh, is it wrong abeg you wan uh-huh. eh, abeg eh, na kai kai ashe kaka samu na wala na ba kati na samu na wala asago kati na samu na wala asago ne sofa bi ba. This one, I'm enemy. Enemy, enemy. This one, this one, this one. This one, I'm not my kid. I'm ready, I'm ready. Okay. Bangwa ni na kila kachikisha. Nwa wana. Awalu, awalu go. Nwa alu, nwa alu, nwa shala, nwa awalu, nwa shala. Come on, buddy. Bangwa ni. ala n'ale si ala ye. ijó kasa wala la kala kasa wala la no problem ta wala problem ta wala don bi ala don bi ala ma de. wetin you go do. no put awala for here no put awala for here. Sofia ba ọmọ ibi wa ni ni ahankari ko kibi ahankari ko kabi kibi ahankari. yes you and you wetin you go do. if you say my brother you go cause am you go do anything for am me you no go fit do am for me. Eh, eh. akuya ah, akuya eh, ah, akuya you are bringing my voice. my brother my brother. na oh, ah. akuya you are akuya you kuma you are alade. ṣe jẹ uba kasu ba mana uba kasu ba mana ye kẹlẹ jẹ mi wala ye. come ní bá ń nàjí sọ̀rọ̀ ṣé uba kì í ṣé uba rà.

mutane kullum sai fitina kullum sai fitina ha ga dede ha ha ga wannan ya cibo kai cibo cibo cibo why you stay near that that shit ba na son ba na son wani kace na ce kuma abin da na so haɗe ruwa ruwa a wani a tafiya ba ne ala ala kullum sai fitina kullum sai kun gama su zo suna yi they are disturbing me too much they are disturbing my peace suna da saurara abin nake so da ku ne. 'ya'yan nan naku da kuke ji da gani babu abin da ya jawo musu wannan matsala illa rashin ilimi gaskiya ne ranka hmm? gaskiya kun ki kusa su a makaranta kun bar su suna ta garin ba a gani wannan haka yake Allah har wannan abu ya zo ya faru abin da nake so da ku shine a matsayina na mai gari na uban kasa ina son in shaida muku cewa ko kuna so ko ba kwa so wa'innan 'ya'ya suna hannuna kuma zan sa su a makaranta yayi daidai ranka ne babban abin da ke kawo cikas a rayuwa shine rashin samun isasshen ilimin addini da na boko gaskiya ne ranka ne wannan haka yake idan aka hada wannan abubuwa guda biyu na ilimi tabbaci hakika mutum zai samu nasara babu shakka wannan haka yake Allah dan haka wa'annan yaya ina son in shaida muku wannan na yi magana ne babu ja yaya suna wuri na kuma zan sa su a makaranta gaskiya daɗe ina jinka. ka nan tun da kai ta kayan magana ka ce a yi wa juna ahuwa kuma a rinka gafarta a juna eh kuma a rinka neman ahuwa wannan haka yake to nan daɗe yanzu ma ni ma ina neman ai mu ahuwa ga ta ban yabe ba ga ta ba kai bro baka yi ta ba danne baka yi da ne danne me ah, ah, ah, gari bai baka wannan abubuwan danne me gari bai baka ba ko ban ba dan ka dade tun da ka yanke hukunci ya kare yaro ya ji a sa makaranta amma rigima da ni iwana daga ran mutuwa ba ban ba ka ji abin da yake faɗa abirimu. sọtọ sọtọ ọba ma dead body. ìdè wa. yaisa yaisa. ala bẹ tala bẹ su. wala yaisa okeje. na ni wa awo lọ jigi nini. ee ee. dantẹ nafa.